Yau samar da sati guda kenan kamfanonin jiragen sama na fuskantar barazanar karancin mai da jiragen ke amfani da shi wannan yasa sau tari har yanzu jiragen ke samun tsaiko wajen tafiyar su wasu kuma har suke soke tafiyar wasu jiragen nasu. Kaftin Ado samusi ɗaya daga cikin daraktocin kamfanin jiragen sama na Arik ne ya jadda wannan batu ya ce har yanzu jiragen su masu tafiya ƙasar waje na fuskantar wannan matsalar. Sai dai Alhaji Tukur Muhammad ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu harkokin zirga-zirgar jiragen sama Najeriya cewa muddin ana so a samu sa'ida ga wannan matsalar. na karancin mai to tilas ne sai an kara adadin masu shigo da wannan mai na jirgi ya ce bai yiwuwa a ce mutum guda ne kadai ke shigo da wannan mai na jirgi kuma har a yi mamaki don an samu karanci sai dai kuma a waje ɗaya ma'aikatan tashin jirgin sama na birnin benin fadar gwamnatin jihar edo sun waye gari sun tras da gwamnatin jihar ta garkame tashin jirgin sama da ke birnin na benin dalilin ku da yasa gwamnati daukan wannan matakin shine wai hukumar kula da tashoshin jiragen sama na najeriya bata biya jihar wani kudin harajin zaman jihar ba abinda hukumar ta ce wannan ba gaskiya bane domin ko wannan matakin da gwamnatin jihar ta dauka. ya saba wa dokan da ya samar da hukumar ta zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa mai magana da yawon hukumar zirga-zirgar jiragen saman najeriya yakubu datti ya ce doka ta 25 sashe na hudu da karamin sashi na biyar cikin baka na shekarar dubu da hudu ya tsame wannan hukumar daga biyan wannan harajin sai dai na ce masa anya gwamnatin jihar ta ɗauki wannan mataki ba tare da ta sanar da hukumar tasu ba wanda kuma kila sun yi kunnen kashi ne amma sai ya ce da ni ni ba ni da sani cewa sun ba da wani sanarwa sun dai kawai sun shiga sun kulle na farko ban tsamani ma suna da wannan izini ba abu da mutum zai shigo wannan ai kowanda kowanda kowa yana da fannin aikinsa wannan aikin yan sanda ne su ne suke da karfi da za su iya shigo su kulle wuri ko su balle wani sai dai duk kokarin da murya amurka ta yi na ji daga gwamnatin jihar ta edo bai cimma nasara ba har lokacin hada wannan rahoton sai dai ba za ta kasa a gwiwa ba har sai ta jiwo dalilin da gwamnatin jihar sa ta dauki wannan matakin ko da ko ba yau ba amma kuma masu kula da al'amuran da kan je su komo sun bayyana cewa wannan matakin da jihar ta dauka ba zai rasa nasaba da siyasa ba domin ko kwanakin baya hukumar ta zirga-zirgar jiragen sama ta kasa ta hana wani jirgin sama da ke dauke da gwamnan jihar ta edo adams oshimola tashi har sai da ya bi wasu sharuɗan sauka da tashin jiragen sama kamar yadda dokar ƙasa ta tanada ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya